Eh, dole wannan ma me yasa ka ga kuwa me ne ah. tun da ana batun sai a je a ƙara mutsika a can da alhaji karfin magana Allah sai dai Allah a mota ah. a sace a tura kai ba Kana da lambar kan lafiya. <laughs> lafiya lafiya kuwa ya wani lafiya wani lafiya za ka tambaye ni lafiya duk wanda ke rin ya san halin da nake ciki ai wanda mata kankan ne kawai kake tambaya lafiya to kana nufin ba kama a bashi wani sansilan ainihin batar gurin kuɗin ya zan da ke dan banza wannan lalatacce kai ina faɗa maka billahi da jina kowa duk duk wanda ci tuwo da nimi a sha to yanzu abin ki so kai hakuri za ka yi ko ma nisan ji ba kasa da shi a hakuri za ka yi dan ba ka aka taba ba tana ga mana kai da ka gaya mana wani magana tana ce da duk nisan ji ba kasa za shi kasan wa wannan zaccewa zai cikin rijiya kuma rijiyan cikin rijiya kuma akwai annoba da masifa da kwalabe da macizai da duk wani da kunani a ciki wala haka ba fada ciki so kai da bakin zaka dauki mataki ni hanni ne zaka ga mun da dauki mataki sa ido kai kallo ga baka billahi da da ni ne da ni ake zance maramin ƙarya ƙwararriya ce ba ta yau ni na sa a fata sanyi gonan nan fa sirri ne ba maganar nan sirri ne gonakin nan fa akwai na marayu ba na wuri kare ba ne sen za ka ce ba zan haka ƙura ba ko kai kan gina a ai ko mutum da bai gina wannan kana yi wannan dama ka dai ta ce ni san yin da mutum akwai mai wanda aka magana kuɗi maganar kuɗi abinda za mu yi da kai gaban Allah ya kai mata shi ka zo ka karba amma ina da wani sharadi duk duniya ta sani in ina bacci ba a tashi na sai dai a bari sannan na tashi ba a kwankwasan ba. wani matashi kamar shekara zan yi a gurin mun so ba kuɗi kana gama ba ka so kawai ka tashi ka kai wannan kayan dai mu dai mu ka bo ka ce wani gada ne ka tashi ka tashi ka ba ba shekara ban ya gurin kenan ina ta zama a gida ba fata ne ka shekara ko wani abu to ka ce ba a tashin ka na zo ya zan ganga dare mu hutar ba ba aka ce in ba kai bacci ka huta ba me zaka ya zame muka kuɗin ka gaba ba na san ɗiba albarka ba ɗiba ka bane magana ta gaskiya to shikenan ka bari goben Allah ya kai mu da safe kawai in ka zo karɓa ka zo karɓa kuɗi ka je ka sha ma sha amana. To sha mu sha a gidana ne? Kan Na kuɗin kai shi ba zan kai wa gidan. na kunna? na mai? zuba taɓa ganin kama gida an zuba ni zuba. A zuba. Na zuba wannan wannan matsalar na shiga tashin hankali na shiga tashin hankali saboda babu labari shi ina ma ba sani ba 你只做能够，本身的还是什么？ban gida. Ce kai haƙuri. Babu mafita a wannan lamarin illa ka je ka samu malam ka sauke Qur'ani. A zagai Qur'ani a garin nan. Da zai dawo mana cikin gaggawa. Babu wani mafita illa a je a zagai Qur'ani a garin nan. Ta bi san abin da ake ce. An magana kina yin haƙuri ne haƙuri. An magana kisa zagai Qur'ani shi ya fi. Kin san cewa matsala yanzu a yadda aka dauke ni a wannan waje yanzu kina kallo fa amini na da muka taso tun muna yara me zabi Allah ya karbi kayan shi aka biyo ni ana gaya shi ya rasu ya rasu ya rasu ko na ce sai eh, ya rasu na ce eh, eh sai da na zauna nan da kausar na wani sami ne mun gaisu na ce me ake fa aka ce me zabi ne babu ka shi an faɗa min tun daga kasuwa amma kwakwalwa na babu shi ka tabbata ka kidan na na na zama mahaukaci Mahaukaci kamar ya. Dan Allah ka daina, ka sa abin da kake faɗa kuwa? Ina zuwa, in ba na zama kamar mahaukaci ba. Taki nawa yanzu ya rage mana haka? Me bambancin mahaukaci? Surutu da 'yan sake-sake. Ni ba na sai. Da kai duka. To yanzu an wuce surutu. An wuce sake-saken duka. Kudi dai Allah kiyaye. Ba abin da nake baka shawara ba wata mafita. Da ka je ka samu malam. Za ka yi Qur'ani a garin nan. ko da zai dawo a gaggauce don ba mu da abin da za mu yi da ya wuce wannan. to dai an san samu ana yi ba san na yi ba. Yan zake-zake ina yi sai da mutum ya ce ko ba da shi nake yi ban ce ba da kai nake yi ba ki kyale ni in abuna. Ba komai duk wanda na gani yaman dariya billahi da sai na da kar. Allah ya ba ka ba in je yaro. Allah ya kiyaye. Ta gudu a cikin gidan nan ba abin kunya ba tunda ban ko babu yanzu. Ba abin da nake baka shawara ba wata mafita. Da ka je ka samu malam a zagaye Qur'ani a garin nan. wai ki dame ni malami malami wai wani malami ne kike wani je wani shi ne to wani malam muke da shi banda malam samani malam samani muke da shi malam Wato bai komo ba, ai motsin shi ma ban ji ba, ba dai zuwa, inda ma ya sa kafa ban ji ba. To shine abin da ya dame ni ya dame ni ce to bari in zo in same ka a matsayin yadda muke da kai. wani ma zai zo ya biyo ta hannuna a yi mashi nake so a kwance ko a rarraba a yi ɗaya ɗaya duk ayan da aka ja a faɗi sunan shi ayan da aka ja a haɗu a hada Qur'ani da ta yadda dai ake yi in rai ya ba ya shi da ni na rai aka ɓaci yadda za a yi kenan a gama kaka, don ya kawo samun karɓi dukiyata. Oh, Malam Salman ko wani hanzari ba gudu shi fa kewaye alwa yana da wata matsala ban tasa in fa aka kewaye alwa aka yara na mutuwas ya zama muna ƙarƙashin wuta 'yan ƙasan ƙasan a dalilin su ni abin da nake gani ya kamata alƙur'anin nan alƙur'ani ne na Allah ba a taɓa roƙon Allah da alƙur'ani bai amsa babu wani ciwo da za a roƙi Allah da shi da alƙur'ani ba a samu saukin sa to shi kenan tunda ni gani ga yara na kuma kuma ga kai ga ka sai mu uba a dinga roƙon ubangiji har Allah ubangiji ya karkato da zuciyar yaran nan ya dawo ya dawo maka tare da dukiyar domin kuma ma akwai magana akwai hanzari in ya mutu ban samu kuɗin nan ba ni na mutu amma a san yadda za a yi dai a same shi ko a samu wasu abu a cikin kuɗin wannan ma babban magana ce wato in mun kada shi wato mun zama kaman abin da ke nan zama shi igiya jike kenan ba musamman me mai muke ba a rayuwa sannan kuma akwai hanzari ba ku tun da kai ni amini tun mana kanan duk abin da zai faru yanzu a cikin gidanka wanda za a shiga wani hali to ni ina da ikon da zan iya tallafa in ana buƙatar wani abu sai a zubi guri ko in neman shiga daga cikin tsaya daga soro kai ka shiga don An kasa kuma ni aka ba eh to haka dai Allah ya rufa yaro ne mun a haka yaro ne mun lalata a yana shi ba ta motocin da ba shi kiri kiri ta dauka kuma ta wai kai bonono dan me wai ba za ka ci abin da hannunka ba sai ka rika kafa baki saboda Allah idan ban yi haka ba ka tara ta ba za ka fito ba eh. wannan ita ce wa zata biki tsarki da homo eh. ai biredin kanin ta ne eh. me kake so ka gaya alhaji ka kama gida irin wannan mm. kuma ba mata ina ganin akwai matsala gaskiya saboda bakin duniya a kai kake ganin wani duniya a me za ka tsaya kana wani bata kanka lokaci wai dole sai mutane sun yaba ma in dai mutumin yanzu ne karka damu sai ya yabe ka kai kawai abin ka tsakanin ka da Allah haka ne da kake yanzu wannan magana a yanzu in dai ka ji ana wani ya gagara to me kuɗi ne duk fitinarsa in kana da kuɗi in kana da jari in kana da asad duk iskancin ka kai ne mai kuɗi kuma kai ne babba ko da ɓarawo ne kai. Ka ba, na gaya ma wannan aiki baka ta ana cewa kuɗi ba nera maganin jarabar duniya mm. nera maganin bala'in duniya nera maganin hawan jini nera maganin hau nera maganin haula'i nera maganin fitina nera maganin paralyze bari ka ji in gaya ma daga yau din nan ma abin da na koma suna na karka saurara wa duniya daidai da kimtawar ido don ka ji in gaya ma su amma barki na gani Suna ke kenan eh. an gayan ga biya, amma ban san waye ya gaya ba hmm. dama ina ta kasa kundin ne in ga mafarki na zai zama gaske ko ba gaske ba ne eh. kar ka saurara wa duniya daidai da kyautar ido kar ka saurara wa duniya daidai da ƙwayar zarra kar ka saurara wa duniya daidai da kyautawar ido Allah ya taimake ka ni yanzu alin so nake yi ban yau birnin nan sauri ka yi ka gama mutum za ka ci abin nan da hannun gaba ko dauka ah. saboda budakanci ka ɗebi kaya na ka rasa inda za ka zo ka zuba mun sai cikin ciyayi da kai min haka an maka je ka kai su bakin kwatami ka ajiye shi yasa duk ran da zan sa kaya nake jin kaya kaikai a ya ƙurya kayan ne aka dora akan na na wanki na gama nan ya cika sai aka dora nan saboda rana ta fito dodar a gurin aka ajiye ai sai rana dodar ce in akan nan ne zan damu to ai hakuri ta nan ce ta nan ce ka san ta na san uwarta na san ubanta na san ta na san kanwarta na san yayarta mu je to abin da za mu yi da kai eh ta tafi zimmar za mu rage mata hanya eh sai mu samu mai magana da ita Thank you. wato a takaice dai wannan alhaji mai gidana ne eh, ni kuma saboda yau da kullum saboda ganin ki da muke na san zaki mamaki na ganin mu a daidai wannan lokaci saboda ai alhajin bai san nan ni na rufo shi. Suna na Alhaji Matu. Karkara ga duniya. Da kyautawar ita. Ƙwarai kuwa. Ba komai ne ya kana ba. Saboda ni. Saboda na ga kin dace kalar matar da nake so. Shi ne na zo mu kulla alaƙa ta auratayya da ƙaunar juna. Shi ne nake so in tambaye ki akwai wanda yake a tsakaninku akwai baiku. Wata ɗaya ra'ayi ta fasa. tambayar ka ne. Kai na tambaya? Daidai ba da mafi amma na ga alamar kan ba ɗan lokaci zan je na tunani. Wannan karɓa ta musamman da kika yi min ta sa na ji daɗi. Kuma ba zan tutsiye ki lalle yanzu ta ki. Saboda kowane irin ɗan adam yana son a ba shi dama. Yaushe kike ganin za mu dawo? Sati da? ba na bakwai bakwai. Kai na tafiya na ruwa. Ha? Ba komai ke. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Nan ne? Eh nan ne. Samariya. Sanders. Yes. yes. Naini. Naini. Da aiki. Ah, lafiya lau alhamdulillah. Dama ta min bayanin ka. Eh. ta ce za ka zo. Eh. Kuma ta ce mutumin kirki ne dan babban gida. Mm. Kuma bisa alamu ga gashi na gani. Mm. Tana dai Allah ya sai. Kuma zan faɗi ƙudurina a kanta. Ai ba komai wannan ƙuduri na an riga an Yanzu dai abin da nake bukata kawai ka turo magabata. Turo magabata. Eh, magabatan na sun tafi. aikin hajji sai dai idan sun dawo sai na gara musu sai su zo sun tafi aikin hajji to Allah ya da su ya da su san hmm. kuma a wannan baya da wahala kuma a ba komai baya wani ramin ƙarya ƙorarre ne baya ɓullewa ɗauka sun kai ma dubu hamsin wato akwai abin da yake damu wata matsala ce ta taso na shiga cikin wani irin mukami eh. wanda ba na jin daɗi ba na to ai bari in gaya ma gaskiya dama kai ka jawo min wannan matsalar ta nemi mai aure da ban gayyato wannan abin ba da ban shiga cikin wannan matsalar ba ni kuma ba na son abu ya dame ni a rayuwa ta. to alhaji yanzu dangi ka da kuɗi ne ina da uwar kuɗi ma akwai uwar kuɗi to kana da kuɗi kuma kake kuka akan dangi hmm. alhaji alhalin dangin nan ba na kwani ba ba na leda ba na gaskiyar ma sai an kasa bambance na wasu na gaskiyar ma akan naka na ƙarya. yanzu kana ganin a garin nan har za a samu mun mm, iyaye a garin nan Hmm. mu ne idan gari daga kwance muke ganin kowa haka gaskiya ne miliyar duniya irin mu alaji gaskiya ne gaskiya ne bono ne wallahi alaji kuma ni sa ba ka ai ni ba ta gama ma na riga na girme ta da kake gani na nan na riga na gama ta ta da uwar kuɗi sai dai ko da kai zan sewa baro ka ɗan dan tura kana ɗan abin baro hmm. to dangin da da me da me za ka yi man dangi zan ma wa zan ma uwa uba kaka kaka na miji kuma kani alaji yau da ya sai ya da ni ba ko ba ka Ta yi min abin da ban taba jin daɗi ba irin na yau ka burge shi ya sa aka ce da ɗan gari a ta gari shi sa tun da na gan ka ba rena ka ba tun da na sauka a garin nan Ba rena ka ba ba na rena ɗan adam ji kawai sabon firjin din na cikin ɗaya ɗakin nan yau ka zaro mana lemo kwalaba biyu ka haɗo mana da biyu ko maka lemo kwalaba ɗaya eh. Yau no gwaro da nake sha'awa saboda sanyi yana damu da ɗari da ke tafi don <laughs> ramin karya karka saurara wa duniya ko da kyautawar ido karka saurara wa duniya ko da sagan ɗaya karka saurara wa duniya ramin ƙarya. Kuna shi za ka tura da maka ba. Ni ba ka wasu tamam ƙwace gaskiya ba. Haba bebi na. Ke ma aikin riga kin san babu wata seke. Kuma magana da yake gaya ta turowa na gaya miki fa sun tafi Dubai. Bai. Mm. Ka ce mun sun tafi Saudiya. Okay. Saudiya kai suka tafi aiki din ce kin riga kin rikita ne. Ramin ƙarya. A take da maza a turo su wurwura ai abu ko? Kuma sai dai ke ba kin irin abin nan na soyayya. Ta akwai ranar ta. Ai ranar ta kenan ki mun kin san Juma'a da za ta yi kyau daga Laraba ake zane. Ramin ƙarya. Ramin ƙarya. Ramin ƙarya. Ƙurarre Ramin ƙarya. Ƙurarre kar ka saurara wa duniya.

bata a da in ka samu kwanciyar hankali in dai kayi abin da ake so za ka samu fan girma. Haba, ha, ba na son wasa, ba wasa. Bonono, bonono. Bonono, bonono. Bonono, bonono. yawa ka san ita har ka ina wannan idan ta zo gunka sai kai kokari ka janyo na jikin shine wannan mai gudanar ne zai ka tallata maka haja haja kai fa biyar ka ke gono mai ni wani mutunci ne da ni ko wani ya kanace da ni ko wani girma ne da ni za ka min tallan haja zan je yi tallan wata haja ne ni ni na ruwana ne ka gan ba ginin a ginin nake a kwance a gindin kesu abin da aka ci aka bani naira goma hamsin a tattara maka ci kuma kamar wani talla ma da hawa kai gonono wannan harkar ta kawai ne ma ba wani abu bane aure ne nake yi a cikin garin a to to to to yanzu za ka yanzu ka fayyace min zace hmm. da a ce a kawo min haja wannan yaro yaro na ne ko ba haka bane to sai nake mar magana iyaye na ba sa kusa kuma an ce in fito a auren nan ah. sai yake ce min akwai wani idan duniya yawwa to shine na zo akan cewar ka shige min gaba Aiman uwa a garin nan aiman uba aiman duka ɗan uwa na ba rike ga yau duk abin da ya kama kuma sallama tana hannuna hakkin ka yara ta wuya na ni zan biya ka yanzu a takaice kana neman uba eh, to ni ne ubanka eh. Eh, da bariki ko to ni ne ubanka za a nemi uwa ta bariki ko a nemi kanwarta a nemi yatta na nemi kanin uba ko da ko babban wanka ko kani mm. to saboda haka abin da wannan mai sauki ne ai aikin mu neman shayi 'yan siyasa mun musu kai ba da mun musu wannan din shi kuma yanzu zai zo da kai komai da komai a yau lissafin abin da aka isa ma ne kawai za ka ga wasa wallahi kai kai kai kai kai gonono ni zan ce karku mun wasa da shi ke hmm? ka san ka san da iyaye na iska ma ina da shi to haka eh, kan ni eh. idan bara ka ji gononu eh, hakan ce ni bara ma neman uba fa saboda alhaji haka ba zan iya banka ai da kake indiya ma neman uba ina sani a haka ta kafin ki haka ba ba indiya baki eh akwai babu lar kai babu lar ya baki alhaji bayan da bi ina ina canja yare fa yanzu hin baka mamaki haka ne da haka ba magana ta ruwa nan da wata alaba ka alaba ni ma ni ma ina murde hakudiranci zan kai bai rabi mahimmin uba nyamiri da kasani sani uba ba tunda ka ce bai rabe zan yadda da bai raban amma ni har guduranci sai ma yau kai mun guduranci himman uba gudurancin tsoron gudurancin nake yi in ku zakin bayarwa ne kuma zakin karba ne ya Allah ya baka ga shi zidi Allah ya mutu abu ce. ni dai shawara ta hmm, abin da nake so in ga ku yi bincike tukunna don gudun abin da ka ji yanzu wanda abin kina ne. A wannan marar, ka samu wanda zai auri yarka, da rike ta hannu biyu, ai sai ka gode a hannu. Ballantana ma kuma, mai hannu da shuri kamar ni? dai tsaya ki yi tunani saboda karki ce idan jifa ya wuce kanka ya faɗa kawai. Sai dai ki gaya min gaskiya, ko dai bakin ciki kike min, saboda 'ya ta a wani hannu da shuri kamar. Ajiya. idan ranar kuka ta kuwa ba a bi da zanen nan na gode amma ba abin da zan bincika je garin bincike ya je ya ji labari ya ce ya fasa wa ya ta salalan siya ni dai shawara na baki ta auri mai hannu da kwamta in kin dau shawara ta ke za ta yi wa amfani na bari kira miki na gida alhaji sallallahu da su. Aisha! Aisha! Na wani lafiya na maunin ya mutu gida. Da zo lafiya. Lafiya ta zo ne. Ina nan lafiya ne. Mulki? To, zan tafi. Yawwa. Da haka da ke katuwa fataya sai daga abin ɗan sassabe-sassabe. zan Ai babu abin da zai yi gonan nan ta tasiki Sai da ɗan sassafe da kai kewaya dai an san kai ne da wuri. Balle an baka wuri sabon guri a hannunka. Ai abin sha'awa har ka canza. Ke da Allah. Wallahi canza. Kin san wani magana? Kin san wannan matsiyaci da dindin limance shi da addu'a ina tutubka addu'a to kin ga da na canza addu'a a kin ga yadda na zama hankali na na kwanciya kuma har Allah ya taimaka yanzu na kai ga wata gona kin san dama cewa baka addu'a nake ba ba ni ga kowa ne baka nake kin san dalata addu'a Da addu'an da kai kana fada kafin ta wuce sai ta tattaba ka sai ta dan tsunkule ka ce to baka addu'a kai ba za ta wuce sai ta fara dan tsunkular ka sai da ta gaba ta je ta mugun aikin abinda ba a so to sai na na faɗa kin ga da na mai da jiki na haka na kwanta sai da ma a cira mu ƙarya kurare idan ka bi sai ga zada mai bulla ne ka je ga tokar babu mafita to wallahi dan haka Allah ya kiyaye ai wannan magana haka ta ramin ƙarya ƙurariya ce eh, kana shiga wato ba ku inda za ta wallahi in biyo ka kai sai dai a turmushe ka a cikin wurin nan gaskiya ne eh. ai manya da gaske suka faɗi ramin ƙarya ƙwararra ce zirkin gani lokacin da ya aiko da yake cewa zo zai ba eh, in ji da na cewa ba za ni ba sai na kama hanya na tafi ina zuwa kawai shi kenan sai ce da ni ga gona nan naka ne na baka na kalli shi masa bakin da zai magodiya wai mai unguwa ni mai unguwa zai bada har da wani yanzu tunda an yi haka mun yarda duka mun zo mun shaida to dan wani na ce haba mai unguwa tsakaninmu da kai mai unguwa ni da na gaji hakimci eh mai unguwa amma da ka san kin san sha'anin mutane abin da za a yi ya ragowar shinkafa ko kake so a maka kuma biya da ya kamata kin san ni son tauke to to za a Alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki mai kowa mai kowa. Babban farin ciki na dama a ce na ya aure, ko ba haka ba ne? A ce ina da kamar wannan gidan babu aure to ni bani da nutsuwa da kwanciyar ranka. To abin da nake so da ke ba na ya aure ba ne shiga cikin wata fitina ta daban na ya aure ne don hankali na ya kwanta ko ba haka ba. Abin da nake so da ke sai ya zama lallai ilalla kin toshe kunnen ki ba na son gutsuri tsoma ko abin da zai je ya dawo. ko ba gaskiya ba ne yauwa kuma ban yadda da ki zo ki dinka na lallai sai kin je kin ga dangina ba ruwan ki da su ko ba haka ba ne ki bincike yaya ne wai dole sai an je gida kin je gidanmu an je an ga dangina ba mazauna ba ne yau suna egypt india ba mazauna ba ne iyayena yauwa shi ne abinda nake so da ke kuma bayan haka ina so in shaida miki don ni ba na saurara wa duniya ko da ɗan kaɗan. Kika sani ko jerin mutane da ka yi. Irin ɗaukar da nan tamkar wuya da kaya ba tamkar harshe da baki. Saboda kin san shi gurbin zance baki ne don idan ya fita kunne yake shiga. Don haka ina fata nawa ya shiga. Allah ne shi ne. To, yana son ki sani ni ina da zaɓi amma da sannu za ki gane shi kin fahimci don kunne ya ji ciki ya tsira mu shiga ciki kar ka saurara wa duniya ko da kiftawar ido Komai dai lafiya Ba Ai, gidan da Dama shi isa na matsa ayi wannan aure. Domin na san za ki samu hutu da kwanciyar hankali. Kuma kwanciyar hankalin ita ce ta. Ba, za mu ci gaba da kuma nan muna ta yi dama na zo ne in ga yadda zaman yake da kuma yadda kike ciki amma tun da na gan ki ciki kwanciyar hankali to Thank you. haba samira haba samira wannan wani irin almubazzaranci kike irin wannan saboda Allah a ce kaji na kusan sati uku a zo babu sai guda biyu na gani kuma kike mun magana kuɗi da za a da walakin gora a miya ina kika kai dubu hamsin din da na baki ni wallahi na mai da wani babban laifi ba na ji kana samira samira har gaba na ya tsinci abin birgiya ne baki su zo gidan na a karɓe su baki ne masanin soya musu wannan kazan na karɓe su mana ba su zuwa hamsin na su kuɗin mota wannan 50,000 me zai rage maka cikin arzikin ka ai wannan daga kaɗan ne ma daga Samira ke kuma ta dukkan da mutum ya kai da tsauri da tsantsini da tsawartawa da tsatsa abin nan ɗansa, sai kun kwantar masa da hankali sai da kika yi min wani kallo wanda ya sa ko da miliyan kika ce min ba zan ɗaga muryata kin sa na sauka ta mata mata shi sa aka ce wallahi mutum kowaye shi mace mace mace sai ta sauko da shi ko kuka san me kuke yi wa me kuke mana zagara da Allah mai magana ina son yi magana ba da to na zaga ga mu na mai da wani babban laifi ma na muka wallahi har zuciya na ce kina ja ba sani dan ji wani dodon kuna da sun fara wannan menene a ciki ya wuce ka ɗauka ka ba ta sadaka. Ce ne ki na wuce Kuma kika yi fushi ne miki wasa. fushi kika yi ni ma na yi. To dama abin da yake ka san yanzu damuna ta kuma a da lokacin marigayi alhaji mai na, makotan kusa da mu da yake gidaje ne na ƙauyuka. Eh. saboda halin damuna iska ta kan ɗaga kwano ko kuma ta rushe gida to shi yake taimaka yake tallafa masa to yanzu Allah ya ji rai ba ya da sai na ga yanzu ba ni da wani ɗan da ya wuce ka gaskiya ne shine na ce bari in zo in ɗauki arziki ko za a taimaka a samu lada. Ai ba koma ya jiya. Ba damuwa. Kuɗin kuma kamar nawa ne ake da buƙatar su. Miliyan ɗaya da rabi. Na? Miliyan ɗaya da rabi. Miliyan ɗaya da rabi. Min ƙariya. ramin ah, Ba komai. Ba komai. Mm-hmm. Ah, ba komai. Ba komai. Hmm. ba komai eh, ce wannan wayoyin sayarwa kake ne? A. Ah. ta hmm. Bari mu je sayan kanki. Namun ƙarya ƙurarre ne. Ba wani dalili a wannan lamar, ba wata hujja a wannan al'amarin. tsabar wulaƙanci da me mutum zai ji a rayuwa an mai da mutum shi kenan mahaukaci kenan kullum ba da ba ni a ba da ba da za a kare lai da sake ina amfanin baɗi ba rai ba san kaunar irin wannan wannan rayuwar ne ta rai namu ya aka yi kin ka ne kana ta sambatu kana ta zancen zuci kana ta surutu ba dole ka ji ina ta sambatu ba ina surutu wannan matar mana da ita da yatta kullum an sako ni a gaba yau in bayar gobe na bayar wajiya eh ba kunya ba tsoron Allah akan su zan kare to alhaji shi kogi bokiti ma bai rage shi ba turo bai rage shi ba mai aka yi aka cokali. Me kake nufi? To banki ne ni? Ko banki ne yau? Ko banki ne yau? Ko ƙasa ce yau yau a bayar gobe a bayar wata ran sai ga ta girgiza. Barantana wani abin nan. A je cikin buƙatar ka alhaji tun da ka iya ɗauke cina da sha na ba irin buƙatar wanda ba za ka biya ba. To gaskiyar magana na gama yanke hukunci sai dai ta zo ta ɗauki yatta. Aka kuma an faɗo. amma magana fa ta gaskiya duniya sai ta mana dariya ba ta mana dariya ba duniya ta mana kuwa in dai akan wannan ne ta mana kuwa ba ka saurara wa duniya ai da ne da ne da ne yanzu dole na saurara duniya ba na raba ɗaya biyu zuwa uku ko asiri ko jifa ko kuma jifan kafi ba aka tefa wa aka jifa eh? wa aka jifa wallahi wa aka ce ba ko su kai ka je ka gaya mata cewa halin da nake ciki suwa suwa aka yi asiri ko aka ce ba ni wa aka yi asiri wa aka ce ba biyayya ce ta jawo wa aka yi asiri wa aka ce ba cikin biyayya ce alaji ran wa aka yi asiri ko aka ce ba alaji in ma ka kai ina jinya alaji saboda kana gani ko kai ka je ka gaya mata cewa da kuɗin hannuna godiya nake fata na Allah dai ya fitar daga rogo min kariya koran yau abin da nake so da kai kana ji na gonono zan baka motan nan kafar ka kafan motan nan ka je ka kai wa kundis eh, ka ce duba yauwa ka ce tana likin ɗoruwa eh. ka san sabuwa ce ba a yi mata gyare-gyaren zuwa ba ka je ka kai mai ka ce duk abin da ya kama na gyara yayi kana zaune. kamar shi kansa likin din shi ma a gyara shi eh, kana zaune yana yana yana gyara a ga mai min gyara ka kawo abin da nake so da kai kar ka tafi hanya ka tafi ka je ka rubuta a ba zan rubuta kar ka tafi ka rubuta a rubuta kuma sai ka ce mashin ko gashi ka ce maza sai na ga ka tafi ma sannan zan abin ban da rubuta ba a ba zan rubuta ba kar ka je ka ta rubuta fa. dan da tuwa da ba man kana ƙarya ne ne Ba ca ne ka rinka ba ta wuta ba fa. Karfa ka tafi na gaya ma ka rubuta mu. Eh, ca ne ma ka kunna rediyo? Ka kace rediyon mana me za ka kuma tafi? Wuce ka tafi. Sai na dawo. Sai ka dawo. a ah, an samu kasuwa alhaji ya yi kyautar mota to na ruwa kuma dan ya baka mota na ruwa da mota da ya baka me zan manta to zuwa ne ka nuna inda zan je in sai da ita Ha? to me ya amfanin zaman ta gona ni ba kuɗi gare ni ba ai sai da ita kawai in sha romo ko to ka san nan ai mu ba sai da mota muke gyaran mota muke a nan Ba baka sani ba eh to sai ka kwatanta mu ai ka san inda za ka je ka tambaya sai ka je ka tambaya an kana so a sai da mota sai ka je akwai inda ake sai da motsa ba nan ba ni ina ganin kamar da alamar wulakanci a fuska ka kaga haka je ka tsafacin mutunci a cin kwana goma mutum kwana goma kamar an aike bawa garinsa mutum bai zo ma ba saboda tsabar wulakanci ba garin wulakanci irin wannan a rayuwa ta duniya ba ba da Allah gaskiya ba zai kuma shi daga aikensa shi ma kawai ka ga zaga shi ya je daga cewa je ka tasha ko yana can ta fi karfin kawai inda ka inshora masu jiran bala'i ya faru bara ko wuta su biya ni inshora ne dan tafi kawai in je kuma in tafi in je ga ga ga albasiri tun daga taɓaɗe ba dole ne wannan in yara ibar kuɗi in tafi tun da na tafi in kuma siyan wata. da Allah ne na kuma masu idan Allah malama rafan baki wasan banza an gaya miki kudi hauka ne ko an gaya miki kudi hauka ne eh? ko ba ta ci ni ce ta malama ba ba za ka kawo ba ba za ya dan ni ba ta kake da jira ta ba ne kana da ilimin wannan ba ta wuce ban na ce

Salamu alaikum. Ya gari. Ya aiki. Aiki ya kyau an gama ko? Wata mota ba? Mota gurina. Ina eh, san mota wajen ka. Da direban ka ya kan motar ka na ce mai ni ban san inda ake sayar da mota ba nan gyara mota nake ba sai da mota nake ba na ce mai yaje sai ya tambayi inda ake sai da mota ba nan ba yaron gidana wanda muke zuwa da shi bai kawo mota ba direban ka bane ba yanzu ina motar direban ka zaka je ka samu ya san inda mota ka amma ni ban san inda mota ka take ba nan ake kawo mota ka ba za nake dauko ba ka ce baka san inda yake ba to ina ya tafi magana nake maka me zan maka gyara kake kawo ba kawo babban bayan kan gyara sannan zan yi ba a kawo ma direban kai ya kawo mota accident ba sai da mota ne to zaka ga me wannan maganar da kake magana banza kake yi kuma a gurin mutanen banza kuma in ba mutumin banza ba ba wanda zai yadda da wannan magana ni mutumin banza ne eh, to ya zan ka gyara kwana biyu ka ce min wai wai ya ce a siyar ya ce ai waye in ma haɗa baki akai wallahi ba zan yadda da wannan magana ba alhaji amma ka san ni dai ba haɗa baki da ni a cuce ka ba ni ba ni ba mace to da ba kenan ba ni ba ka rike ta ne ba na rike na mu aji ba taba tuka ba to yanzu ina mota take wallahi da ina gan daraja daya ce za ki sa ban kunna garejin nan wuta ba wallahi daraja oga dan amma duk da hakan wallahi ina yi rai mutunci akan wannan wallahi Allah kun ba tare ni wayo kwana nawa mota sato ta nan si sai ba na yi babba talaba na kata kuma gyara kake min wata magana banza kuma duk da hakan za ka za ka ne take wannan yi wulakanci ne ni za a yi wulakanci mu je mu je da Allah kai sai ne wulakanci wallahi mu je mu je kai ma mu je mu je kai ma da Allah mu je mana mu je da Allah wallahi ba kai da